To a shirinmu na matasa da siyasa bakoncin wa muka samu yau. So, mai magana Comrade Balarabe Shehu Leko, shugaban kungiyar Leaders of Tomorrow ta jihar Kano, kuma Dex Officer na Human Rights Network Gwale Local Government Branch. Um, Comrade Leko ko? Hmm. Comrade Leko jiya kotu ta yi watsi da hukuncin uh, na, na zaɓe tsakanin gwamna Ganduje da Eh, injiniya abba yusuf a matsayinka na shugaban kungiya ya kuke kallon wannan hukunci da aka yanke shi ana kan turba to alhamdulillah muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da yasa aka yi wannan shari'a lafiya aka gama lafiya ba tare da an samu violence rikice-rikice gaskiya magana na so in yaba wa mutanen kano da suka zama masu hankali suka zama masu nutsuwa musamman matasa da ake amfani da su wajen yin rigingimun tayar da hankali saboda wani dalili na siyasa jiya na ji daɗi kwarai da gaske kuma isa nake son amfani da wannan dama domin mika gaisuwa ta da godiya ta ga 'yan uwana matasa kana ganin kenan matasa sun farga yanzu sun yi sun hankalta ba sun daina yadda da ayi amfani hakikanin gaskiya an samu rapid development a wannan bangaren an samu ci gaba kwarai da gaske mm. domin jiya nan ba mu ɗauka kanan nan za ta zauna lafiya ba duba da na san dai matakan jami'an tsaro na farin kaya da masu ɗamara suna nan suna kewayawa cikin al'umma kuma suna ganin duka abin da yake faruwa to gaskiya ba mu ɗauka za a yi abin da lafiya a tashi lafiya kowane ɓangare mun ɗauka ko da ce apc ce kamar yadda aka sanar ita ce ta nasara su magoya bayan pdp still za su iya ɗaukan mataki amma ba wani abu da ya faru wannan kiraye-kiraye da muka ta yi a baya ya yi rana ya yi amfani domin kanan nan ba mu da inda ya fita in ka cire maka da madina ba mu da inda ya fi jihar kano mm. so da muna so a ci gaba da zama lafiya a wannan jihar tamu mai albarka to duba da wannan abu da ya faru aka yi hukuncin aka yi zaman kotun nan cikin lafiya kuma aka kammala aka faɗi sakamako ba a tada zaune tsaye ba shin ya kake kallon siyasar matasa to ai kamar yadda na gaya miki a baya shine ba abin da nake nufi mm. shin eh, an gamsu da yadda gwamnatin nan take tafiya tana tafiya da matasa yadda ya kamata eto eh alhamdulillah ni ba na jam'iyyar apc ba na jam'iyyar pdp ba ka jam'iyya amma kuna tare da amma abin nake gaya muku shine kullum ne abinda nake nazarce nazarce na abinda nake karantawa mm. shine duk mutumin da zai zo ya taimaki matasa ya taimaki jihar kano muna goyon su ko a wace jam'iyya yake kuma duba da shari'a da ake ta magana jiya an yanke hukunci an yi kaza an yi kaza mutane da yawa sun kikira ni suna kwamarar ba wani abu da zaka iya cewa dangane da wannan na to ai mun abu yana gaban kotu ba za mu iya cewa komai ba mun kotu gaba take da kowa mm-hmm. sai an gama tukuna zami amma observation dina na farko shine me yasa kotun nan wai ba za a dinga yin ta da Hausa ba saboda mutane kowa ya dinga jin me ake cewa eh, da turanci ake da turanci ake ta kuma kaso 85 cikin 100 na mutanen jihar Kano yawancin su Hausawa ne ko constitution ma cewa in an je majalisar jiha za a yi zama yan majalisun na idan aka duba aka ga cewar akwai wani yare da ya fi yawa a cikin members din nan na majalisa to a yi amfani da wannan yaren To ai a nan kuka shigo ciki tunda kun saba ku um, kana kungiya da kuke rajin tabbatar da 'yancin matasa kun taba yunkurin cewa ya kamata a yi da hausan tunda wannan ba shi ne karo na farko da aka taba ai mun faɗa ya fi so shurin masaki sai dai yanzu tunda a bayan duk da muke faɗa zai mu shiga kafafen yada labarai kamar irin wayannan mu faɗa to amma yanzu za mu rubuta a rubuce mu kai wuraren da ya kamata mu kai domin a gyara wayannan al'amura don duk wanda ka tambaya jiya ka ce waya ake ciki ne zai ce ai kawai an kori kara amma ba zai iya baka fact ba zai baka wani gundarin jawabin cewar ga abin da mai shari'a ta ce ga abin da mai shari'a ta ce duk da cewa sun saurara sun saurara amma ba su ne ba suna ji amma ba su san me ake cewa to yanzu da ka kai kai magana akan wannan gaba zan tambaye ka hmm. shin matasan mu ah, Eh, eh, sun samu wayewar da za su nemi ilimin nan har su fito domin eh, su taka rawa a demokradiyya? shi sa muke ta ƙoƙarin yin sensitization da ba wa matasa orientation da nuna musu mahimmancin zuwa a yi karatu kowane irin yare ne ma ka je shi amma yaren uwa shine gaba da kowane irin yare domin ni na alfahari da hausa nan da muke kuma ko ina na je ita nake kokarin gana gana asasata. wajen tafi yawa a cikin maganganu na domin ni bahaushe ne kuma mai shari'a nan bahaushe ya ce dan takarar gwamnan pdp bahaushe ne dan gwamnan kano wanda yake ake kara duka hausawa ne shugaban jam'iyya duka kowa mm. hausawa ne to sai a yi da hausawa inda suke saurara a rediyo tunda an datse gat an ce ba wanda zai shiga mm. to sai a kirawo a yi da hausa yadda kowa ya kunna rediyonsa ko wanda bai taba zuwa aji ba zai ji mai ake cewa wani zai yi adalci zai wa mai shari'a nan adalci amma yanzu kowa kallo yake mai shari'a nan duk abin da ta faɗa san ranta kawai ta yi an ba ta kuɗi an yi waye kuma ba shi da wani proof evidence ba wani kyakkyawan shaida za ka zo ka ce gashi amma ita ta yi iyayinta ne mu ba shari'a muke yi ba amma dai muna nazarce-nazarce na rayuwa kuma duk abin da ta faɗa muna ta nazari akan abubuwan ko inda za ka ga ta yi tuntuɓe ko inda ko da ta yi tuntuɓa ma za ka tuba ga me dalilin ya sa aka tuntuɓa kuma ita da kanta ta ce idan ka ga inda ne kuskure a gyara mata sannan kuma wannan shari'a da aka yanke ba ta ce a'a daga nan kenan ba akwai kotu ta afil wacce za a tafi kaduna akwai daga nan za a tafi abuja wacce shi ne ake kiranta kotun allah ya isa hmm. domin in kai allah ya sa kana da gaskiya ko na da hujjojin da za ku iya zuwa ku kare kanku kamar yadda na ji shugaban jam'iyyar pdp ya ce cewar su suna sun je an yi wata kes sun je a fil daga nan aka je har supreme court kuma aka tabbatar musu da nasararsu to wannan ma sai su kara yi kuma a wannan gaba nake so in ja hankalin su shugabannin jam'iyyin gaba daya duk yadda za a yi a dinga wayewa da matasa kai ba a dinga daukan doka a hannu ba idan aka ce za a dau doka a hannun nan gaskiyar magana abubuwan ba za su yi mana kyau a jihar Kano Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya